nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata da ni sunusuwanti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskanmu na shirye-shiryenmu na da kullum inda a halin yanzu za ku gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa suwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba ta da wani yanki na siyasa mai zaman kansa. Wani harin kwantan bauna da rundunar sojin Alkassam suka kai kan sojojin mamayar Isra'ila a Baitulahiya. ya yi sanadiyar halaka tare da jikatan sojojin mamaya masu yawa wasu shugabannin kasashen yammacin turai sun yi barazana ga gwamnatin mamayar isra'ila kan daukan matakan ladabtarwa kanta yanzu kuma ga cikakkun labarun nan shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba ta da wani yanki na siyasa mai zaman kansa shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya bayyana cewa yahudawan sahiyoniya ba su da wata kafa ta siyasa mai cin gashin kanta a maimakon haka dole ne a fahimci matsayinsu a matsayin political geopolitical bisa tsarin mulkin amurka a jawabin da ya gabatar a wajen rufe taron tattaunawa na birnin tehran a jiya lahadi wato a jiya litinin kalibab ya kara da cewa a fagen siyasar kasa siyasa ba ita ce kullun nauyi ba a maimakon haka labarin ƙasa shine ginshiki da siyasa ta ginu a kansa a matsayin wani mataki mai girma ya bayyana cewa idan ana magana game da ababen more rayuwa da labarin ƙasa ke wakilta a zahiri ana nufin na zahirin abubuwa uku wuri mutane da lokaci wato fahimtar nazarin al'amura na ɗan adam a lokuta daban-daban yana samuwa ne ta hanyar nazarin fifikon wuri don haka a cikin bincike a fagen siyasa za a dogara da wuri a matsayin tushen abubuwan rayuwa hare-haren wuce gona da irin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan gaza tun daga safiyar yau sun yi sanadiyar shahadan falasinawa da dama tare da jikata wasu na daban rahotanni sun bayyana cewa fararen hulan falasinawa da dama sun yi shahada tare da jikatan wasu na daban tun daga wayewar garin yau talata sakamakon lugudan wuta da jiragen saman yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi kan yankuna daban-daban na zirin gaza shafin yanar gizo na palestine today ya nakalto daga majiyoyin lafiya na cewa akalla falasinawa goma ne suka yi shahada sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon harin da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan makarantar musa binu nusair da ke dauke da 'yan gudun hijira a unguwar daraj da ke tsakiyar birnin gaza wasu sha biyu na daban kuma suka yi shahada a lokacin da jiragen yakin sojin mamayar isra'ila suka kai hari kan gidan mai na radi a yammacin sansanin nuwairat da ke tsakiyar zirin gaza wani harin kwantan bauna da rundunar sojin alkassam suka kai kan sojojin mamayar isra'ila a baitulahiya ya yi sanadiyar halaka tare da jikatan sojojin mamaya masu yawa rundunar izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta sanar da cewa mayakanta sun kai wani ƙazamin harin kwantan ɓauna a yankin al-atattara da ke yammacin baitulahiya a arewacin zirin gaza inda suka yi nasarar ritsawa da sojojin mamaya masu yawa da suka yi sanadiyar halakan wasu daga cikinsu bayan jikatan wasu da dama rundunar ta alkassam ta ce mayakanta sun kai hari kan motocin sojin mamayar isra'ila uku da bama-bamai ashawaz guda biyu da kuma makami mai linzami sannan kuma sun yi gama da wata rundunar mamayar isra'ila dangane da sakamakon farmakin rundunar ta alkasam ta bayyana cewa mayakanta sun kashe tare da runata sojojin mamayar isra'ila gami da nuna yadda jiragen sama masu ɗaukar ungulu masu saukar ungulu suke jigilar waɗanda suka halaka da jikkata. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Shugabannin wasu shugabannin ƙasashen yamma sun yi barazana ga gwamnatin mamayar Isra'ila kan ɗaukan matakan ladabtarwa kanta. shugabannin kasashen faransa da birtaniya da kuma kanada sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka buƙaci mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila da su dakatar da kai farmaki da suke kaiwa kan zirin gaza tare da yin barazanar ɗaukan matakin hukunta haramtacciyar ƙasar ta isra'ila wannan bayani dai ya samu karbuwa daga fadar shugabancin hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan falasɗinawa da kuma ƙungiyar hamas amma firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi watsi da shi wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin gargaɗin ƙasashen duniya da suka yi na fuskantar bala'in jin ƙai da ke ƙara taɓaɓarewa a gaza sakamakon killace yankin da bular masifar yunwa da ake ci gaba da yi gwamnatin ƙasar masar ta tana shirin yin arangama da ta soji tana shirin yin arangama ta soji da haramtacce ƙasar isra'ila kafofin yada labaran haramtacciyar kasar isra'ila musamman tashar talabijin ta goma sha hudu sun watsa wani rahoton cewa gwamnatin masar na kokarin karfafa karfanta na soji a tsibirin sinai tana mai gargadin abin da ta bayyana a matsayin yiwuwar rugujewar yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba hannu tsakanin kasashen biyu a shekara ta 1979 tashar talabijin ta nan ta nakalto eliyahu da kel tsohon shugaban hukumar leƙen asirin sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma masani kan al'amuran masar na cewa masar na cikin gaggawan shirin tunkarar rikicin soji yana mai cewa yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu a shekara ta 1979 ta kasance cikin yanayi na rugujewa. tun lokacin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar kuma babu wata magana ɗaya da ba a karya ba in ji shi a wata hira da aka yi da shi kan shirin na olden meneshe dikel ya ƙara da cewa nazarin hotunan tauraron ɗan adam na nuna yadda ake gina filayen tashi da saukan jiragen sama na soji guda uku a yankin sinai baya ga gada da mashigar ruwa guda 60 da ke kan mashigar suez yana mai bayyana hakan a matsayin wani yanayi na soji mai cike da damuwa ya yi nuni da cewa tun a shekara ta 2007 masar ta kara kaimi wajen kan ayyukan soji a yankin wanda ya yi la'akari da shi a matsayin shiri da take yi na yiwuwar yin arangama da sojojin mamayar isra'ila ƙarshen labarun duniya kenan Toma da yanzu kuma sai ku gyara zama domin shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za ku saurari shirin sharhin bayan labaru sannan shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci mu wato kiwon lafiya don matasa da tarbiyyan iyali da kuma shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ci daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan yunwar da mutanen gaza suke fama da ita a wannan lokacin wacce kuma take ɗaukar rayukansu ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin to alamun yunwa dai suna ta bayyana a gaza ba kuma yanzu suka fara ba sun fara ne tun shekara ta 2023 suka ci gaba kuma har yanzu waye ba zai tuna jawaban da ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila yoav galin ta yi ba a farko-farkon shekara ta 2023 da yaki ya fara abin da ya faɗa a fili yake ya ce za mu hana su abinci za mu hana su ruwan sha za mu hana su magani waccan siyasar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta faro ta ita ce take ci gaba har yanzu yanzu an kai ga cewa abinci ya ƙare hatta wanda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na agaji suka shigar da shi an kuwa fara gano cewa yankin ya shiga yunwa ne daga lokacin da idan falasɗinawa sun je cikin shaguna za su sai abincin gwangwani sai a ce musu babu abincin gwangwani kuwa shine suka fi dogara da shi a tsawon lokacin yaƙi wake da lokacin da zai shiga cikin gida ya dafa abinci alhali ana rusa gidaje a kan mutane an yanke gas ɗin da suke samu su dafa abinci abin da ya biyo baya shine bacewar garin shinkafa da alkama daga kasuwanni da haka ta faru sai zamanto mutanen gata ba su da zaɓi sai su je su sai hatsin masara da sha'ir wanda idan ana zaman lafiya irin na gaza wannan hatsin na masara da sha'ir abincin dabbobi ake yi da shi amma yanzu tun da abincin da mutane suke ci ya kare dole suka koma suna sayan shi shi ma ba a je ko ina ba kare gargaɗi na ƙarshe wanda ya fito akan halin yunwar da ake ciki shine wanda hukumar lafiya ta duniya wato who ta yi a ranar litinin 19 ga watan 5 2025 inda shugabanta adhanom Ghebreyesus ya bayyana cewa da akwai mutane miliyan ɗaya da suke fama da matsananciyar yunwa a gaza saboda an rufe iyakokin da ake shigar da kayan agaji tsawon watanni biyu ko fiye da haka an cika kwanaki tamanin da aka rufe iyakoki da hana shigar da kayan abinci na agaji kowane iri a wannan tsakanin abincin da ya rage na ajiya na ƙungiyoyin ba da agaji kamar su oruwa shi ma ya ƙare a cikin rumbuninsu. har ila hukumar lafiya ta duniya a cikin waɗannan kwanakin ta ce yara 57 sun kwanta dama saboda babu abincin da za su ci idan ma akwai to ba mai gina jiki ba ne ita ko cibiyar falasinawa ta kare haƙƙin bil'adama cewa ta yi da akwai fiye da ƙananan yara 65,000 da suke fuskantar hatsarin mutuwa saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki shafin nan na aljazeera net ya zakulo wani mutum mai suna ahmad muhammad kulab wanda shekarunsa sun kai 40 ya yi ta zarya daga wannan sansani zuwa wancan ba don komai ba saboda ya samu abincin da zai kai wa 'ya'yansa su ci ana samun abincin ne a wasu wurare da aka ware da masu taimakawa suke bayarwa ana dafawa a raba mutane saboda allah a wannan yanayi yake zuwa ya samo abincin da zai kawo 'ya'yansa ba kuma ko da yaushe yake samu ba wani lokacin ba zai samu ba in kuma ya samu ya kawo 'ya'yan nasa to ba zai isa su haddashi su ci ba sai dai shi ya kwana da yunwa zulumi ne idan an kwanta yau to gobe idan gari ya waye anya za a iya samun wannan abincin wannan ita ce rayuwar da ahmad yake yi kuma ya sha faɗin cewa bai san abin da gobe za ta zo da shi ba ba kuma shi kaɗai wani yana a matsayin wani hoto ne na al'ummar falasɗinu waɗanda suke cikin wannan mummunan yanayi da tsawon tarihin gaza ba a taɓa faɗawa cikin yanayi na yunwa wanda bil adama ya jefa su ba kamar wannan ahmad ya ɗaga murya da ƙarfi yanayin kira ga duniya cewa ku ceci 'ya'yanmu da suke faɗuwa a gaban idanunmu suna mutuwa saboda yunwa mutanen gaza suna buƙatar taimako babu yadda za a yi rayuwa ta ci gaba ba tare da abinci ba to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau talata talatin ga watan Urdubahesh shekara ta dubu da da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da ashirin da biyu ga watan Zulqida shekara ta dubu da da da arba'in shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ashirin ga watan Mayun shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya. Masu sauraro ko kun san cewa shekara ɗaya da ta gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan Behesht shekara ta 1403 hijira shamsiya ayatollah shahid ibrahim ra'isi shugaban kasar iran na lokacin ya yi shahada a sanadiyar faduwar jirgin sama mai saukar angulo da yake ciki a lokacin da yake dawowa daga kasar azerbaijan zuwa birnin tabriz na azerbaijan ta gabas na kasar iran an haifi Atullahi Ra'isi a shekara ta 1939 hijira shamsiya a birnin Mashhad da ke arewa maso gabacin ƙasar Iran sannan ya fara karatunsa a gida daga baya dai ya dawo birnin Qum na ƙasar Iran inda ya kammala karatunsa na addini a gaban manya-manyan malaman addini a makarantar Hausa ta lokacin. Ayatollah Ra'isi yana cikin karatu a Qum a lokacin da imam khomeini kudisa sirruhu ya jagoranci nasarar juyin juya hali musulunci a kasar a shekarar 1979 miladiya bayan ya kammala karatun addini ra'isi ya fara aikin karantarwa da kuma aiki a ma'aikatar shari'a na kasar iran yana ɗan shekara 20 a duniya a garin karaj da ke kusa da nan birnin tehran ayatollah ibrahim ra'isi ya rike manya-manyan mukamai a ma'aikatar shari'a daga ciki hadda alkalin alkalan ƙasa sannan da ƙarshe a shekara ta 1400 hijira shamsiya aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar iran a cikin watanni goma sha tara da yi yana rike da wannan mukamin ya nuna cewa ya san harkokin shugabanci a ciki da wajen ƙasar daga cikin ayyukan da ya yi akwai ƙoƙarin tada ko matsan kamfanonin da suka rurrushe sanadiyar takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma musamman amurka suka dora a kasar iran da rashin kula da jami'an gwamnatocin da suka gabata suka yi shahid ra'isi ya ta tada matsan kamfanoni kimani dubu uku kafin shahadarsa sannan a ranar 30 ga watan ordibash na shekara ta 1401 ya je kasar azerbaijan da ke makwabtaka da ƙasar iran inda aka yi bukin buɗe wata matatsar ruwa wacce ƙasashen biyu suka gina tare a kan iyakokin ƙasashen biyu a hanyar dawowarsa ne jirginsa mai saukar angulu ya yi hatsari inda da shi da ministan harkokin wajensa hussein amir abdullahiyan da limamin masallacin juma'a na birnin tabriz lardin azerbaijan ta gabas na ƙasar iran da kuma gwamnan lardin azerbaijan ta gabas na ƙasar iran gaba ɗaya suka yi shahada a lokacin da suke hidima wa mutanen ƙasar masu sauraro ko kun san cewa shekaru 115 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan mayu shekara 1910 miladiya kasar japan ta tabbatar da mamayar kasar koriya bayan da ta sami nasara a yakin da ta fafata da kasashen china da kuma rasha a cikin kasar ta koriya kasashen uku dai sun fara yakin ne a shekarar 1907 miladiya wannan halin ya ci gaba har zuwa yakin duniya na biyu inda mutanen kasar koriya suka yi kawance da sojojin kawance masu yakar hitler kasar japan tana kawance da hitler a lokacin don haka a shekarar 1945 amurka ta jefa wa japan makaman nukiliya ta kuma mika kai inda aka kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a sannan ne sai ƙasar china ta mamaye koriya ta arewa yayin da ƙasashen yamma suka mamaye koriya ta kudu da haka kuma aka raba ƙasar koriya gida biyu sannan ƙasar japan aka raba ta da koriya kwata-kwata sannan ƙasar koriya ta arewa ta zama mai bin tsarin gurguzu a yayin da ta kudu kuma mai bin tsarin jari hujja masu sauraro ko kun san cewa shekaru 65 da suka gabata a ranar irin ta wato 20 ga watan mayan shekara 1960 miladiya kasar kamaru da ke yammacin afirka ta samu 'yancin kai daga kasar faransa 'yar mulkin mallaka kafin haka dai kasashen ingila da faransa sun yi wa kasar kamaru mulkin mallaka har zuwa shekarar 1946 miladiya aka maida aikin kula da kasar ta kamaru ga majalisa ta duniya a lokacin sannan da ƙarshe aka rubuta sabon tsarin mulkin kasar sannan mutane suka jefa ƙuri'a don amincewa da shi a shekarar 1959 daga nan sai aka bata 'yancin kai a rana irin ta yau a shekarar 1960 miladiya ta kuma zama mimba a majisa ɗinkin duniya ƙasar kamaru tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 475 kuma tana makwabtaka da ƙasashen najeriya chadi da bakin tekun atlantika sai kuma afirka ta tsakiya da Kongo gabon da kuma equatorial guinea masu sauraro ko kun san cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta wato 20 ga watan mayan shekarar 1934 miladiya kasar yemen ta amince da shan kaye a yakin da ta fafata da kasar saudiya don haka ta amince da sulhuntawa da ita daga nan aka rubuta takardar sulhu a birnin ta'if na ƙasar saudiya inda imam Yahya sarkin ƙasar yemen na lokacin da kuma sarki abdulaziz na ƙasar saudiya sun amince a miƙawa ƙasar saudiya mallakar yankunan jizan najran da kuma asir na ƙasar yemen har zuwa shekaru 40 amma bayan da aka fara yakin basasa a cikin ƙasar yemen inda ƙasar saudiya tana goyon bayan yemen ta arewa a yakin haka ko da shekaru 40 suka cika ƙasar yemen ta arewa ta kasa karɓar mallakan wa'annan yankuna guda uku na ƙasar yemen daga hannun saudiya don saudiya tana taimaka mata a yakin da take fafatawa da kudancin ƙasar yemen amma a shekarar 1990 kudu da kuma arewacin ƙasar yemen sun sake dunkulewa sun zama ƙasa guda daga nan sai maganar yankunan yemen guda uku ya sake tasowa tana amfani da shugabannin ƙasar yemen wa'anda take ɗorawa akan shugabancin ƙasar don kada a tada maganar wa'annan yankuna sai dai kuma aka sake yin juyin juya hali a ƙasar yemen a shekara ta 2011 inda al'amuran ƙasar suka koma hannun hotsawa a nan sai ƙasar saudiya da ƙawayenta suka farwa ƙasar yemen da yaƙi a shekara ta 2015 inda suka fafata har na shekaru takwas sannan aka tsaida yaƙi ba tare da saudiya ta kau da hutsawa kan shugabancin ƙasar yemen ba a halin yanzu dai ba a yi sulhu ba amma an dakatar da yaƙi a ƙasar ta yemen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 a cikin shirin yau za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da ɗaya daga cikin dangin abokinsa sa'id wato malama maryam ahmadi wadda ɗaya ce daga cikin ma'aikata a kamfanin safarar jiragen sama na ƙasar iran domin jin yadda suke gudanar da ayyukan so da kuma yadda wani aiki yake burge muhammad za mu ji da yadda ta kaya tattaunawar da suka gudanar kan hakan kafin nan sai an fara da sauran kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka من شنیدم نی ناجی مهماندار مکولا دباکی به نظرم a gani شغل ایکی شغلم ایکی نه شرکت کمپنی ایران ایر kamfanin جرگه نه ایران ایر من دوست دارم نی اینا سن متنوع می بمبنچه بمبنچه هیجان آور میجن هنکلی آنها میدانند سو سنسنی درست حکا کار ایکی در کنار اگیپن من می نشینم نی این زما من دوست دارم بنشینم نی این سن این زونه گاه wani lokaci kitabxone ɗakin karatu maƙale Makala. maƙalot Makaloli. ilmi na ilmi man minevisam ni ina rubutawa man bene benevisam ni ina son in rubuta تا به حال یزوانزو شما کرده اید کی کتبی هر وقت کون لوکچی فرصت دما من پیدا می کنم نی نسامو خودم دکینا صنعت هوایی ایکن جرگن سما مطالب ابو بوا. چه خوب دکاو اطلاعات مسنیا کامل چککی فرودگاه فیلن جرگی صد ری سی و شش تلاتن دشده بین المللی na ƙasa da ƙasa. Bozorg. Babba. Na hame. Ba duka ba. Faƙat. Kawai. Dabozda. Goma sha biyu. Hawapaimo. Jirgin sama. Pahn. Mai faɗi. Paikar. Gangar jiki. onho می نشینند سو سنا سبکه آنها می توانند بنشینند سو زس ای سبکه مردم متنی تا چه اندازه گرگودن یایا سفر تپیا آنها دوست دارند سو سناسن هزاران دوبی پرواز تشی در طول سال از آن شکره انجام می شود انا نروه میلیون ها میلیوی نفر متنی آنها سفر می کنند سو این تفیه خوب میکاو معلوم است سنن نینی؟ شما علاقمند هستید کی کناسن madala banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa da ta haɗa muhammad da kuma malama maryam ahmadi a gidansu sa'id ga dai abinda muhammad ya fara ce mata از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. بله، من مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور می دانند. درست است که این کار هیجان آور است. اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه بنشینم و مقالات علمی بنویسم. آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ بله، هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم. چه خوب پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید بله ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند شما اطلاعات خوبی دارید معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. از سعید شنیدم که شما مهماندار هواپیما هستید. به نظرم شغل جالبی است. نجی daga Sa'id cewa ke ma'aikaciyar jirgin sama ce. A gani na aiki ne mai kyau. bale man مهماندار شرکت ایران ایر هستم و شغلم را دوست دارم. ای، ni ma'aikaciyar kamfanin jiragen sama na kasar Iran ce. بیشتر مردم نیز شغل شما را جالب، متنوع و هیجان آور می دانند. mutane da dama suna ایکن کو ko درست است که این کار هیجان آور است اما من در کنار این شغل دوست دارم گاه در کتابخانه ای بنشینم و مقالات علمی بنویسم هکنی، ونن ایکی می mai هنکلی نه اما نی بای wani lokaci ina son in zauna a wani ɗakin karatu in rubuta na ilimi آیا تا به حال این کار را کرده اید؟ یه زو ینزو کن تبا حکم؟ بله هر وقت فرصت پیدا می کنم در مورد شغل خودم و صنعت هوایی مطالبی را می نویسم ای دلوک چند نسام داما اینا واسو وسو ابوبوا دنگنه دا ایکی نه دو ایکین کیر جرگی چه خوب پس اطلاعات کاملی در مورد فرودگاه های ایران دارید دکو کنن کنا دات خکر مسن یا کن پیل جرگین سما نا قصر ایران بله ایران بیش از 100 فرودگاه دارد که 36 فرودگاه آن بین المللی است ای ایران نا دا پیل جراگن سما سما دری دیا تلاتن دشدا دگ سو نا قصر همه این فرودگاه های بین المللی بزرگ هستند؟ دکنون سما نکسا دکسا من نه همه فقط در دوازده فرودگاه هواپیماهای پهن پیکر می توانند بنشینند آه با دکه با این جرگی گوم شبیونه کوی من این جرگی سکی سبکه مردم ایران تا چه اندازه سفر با هواپیما را دوست دارند؟ گرگودن یعنی mutanen ایران در ایران هزاران پرواز در طول سال انجام می شود و میلیون ها نفر از مردم با هواپیما سفر می کنند. ایران انا یین دوبان تپیه تپیه از جرگین سما اشکرا کما تپیه از جرگین سما. شما اطلاعات خوبی دارید. معلوم است که به پرواز و صنعت هوایی علاقمند هستید. kina da masaniya sosai lalle kina son harkoki da suka danganci tashin jirage da ayyukan kere-keren jiragen sama. kuma dalla malama maryam ahmadi ta ci gaba da yi wa muhammad karin haske dangane da yadda ake gudanar da ayyuka na jirage musamman ma ayyuka na masu hidima a cikin jiragen sama da suke gudanar da ayyukan su a cikin gida idan allah mu a shirin gaba za a je mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a barin dukkan waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama kudusiyan kuma muhammad aminu ibrahim kyawar ya ɗauki shirin ne abdullahi salu ke muku fada alheri tarbe mu shirin mu lafiya sai da kula. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kurar hakar kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da bisa ga al'ada yakan tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na wannan mako zai yi dubi ne kan larurorin yoyon hutsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace da wuri-wuri. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Zanga da likitoci, badan kuɗi suke ba ha, badan kuɗi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan buɗe yabo, kurin waka dai don su ceci rayu, ai sa kewar suna ga Allah rabi. To marala kamar yadda watakila wasunku suka ji shirin a yau na dubi ne kan larurorin yawan tsari ko kuma zubar jini da kan iya biyo bayan haihuwa ko dai sakamakon auren wuri ko kuma rashin ziyartar likitoci domin ɗaukar matakan da suka dace kafin lokacin haihuwar ya zo. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya tattauna da Dr. Sa'idu Ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. da farko kuma ya fara da yi mana shimfiɗa ne kan matsalolin da ke iya zuwa mace yayin haihuwa ko kuma bayan ta eh, Da farko kamar da muka sani ita dai haihuwa ba larura ba ce ina nufin ba rashin lafiya ba ce idan yau aka wayi gari aka ce mutum matar shi tana da juna biyu tunanin shi ba ta samu jinya ba ne ya zai amma abin da yake ba da mamaki ne abin da yake ba jinya ba ya zo kuma yana zama matsala da rayuwar 'yan adam shi ne shi haihuwa yanzu idan muka duba a takaice shi ne fatan kowane iyali ne su sahu. uwa da cikakken lafiya kuma ta haihu lafiya kuma Allah ya ba ta ikon ta shayar kuma a samu karuwa a cikin al'umma to amma abin da yake faruwa yanzu Shi ne kusan kullum a rana akalla mata ɗari takwas ne suke rasuwa a kan dalilin ko renon ciki ko kuma haihuwa ko kuma bayan haihu wurin shayarwa. Wannan idan muka sa shi a takaice shi ne za mu ga kusan rabin miliyan kenan na mata da suke samun matsaloli game da ɗaukar rayukansu dangane da haihuwa da kuma renon ciki. To, yadda ƙididdiga ya nuna shi ne, duk sanda aka samu mace ɗaya ta mutu akan dalilin haihuwa to sai an samu akalla fiye da mata ashirin wanda su kuma za su samu larurori manya-manya wanda za su dinga girgiza musu rayuwa wanda za su takura rayuwarsu ya zama da cewa a ba sa cikin nutsuwa. Alal misali irin wannan matsaloli suna nan da yawa. Babban a ciki shine kamar zubar jini bayan haihuwa. Wannan zai iya yiwuwa take ne ko kuma zai iya yiwuwa bayan 'yan wasu awoyi ko kuma bayan makwari, Na biyu kamar wannan firke-firke da sarki haƙure da yake samun mata wasu suka haihu lafiya kuma abin da gani suna ta fulge kamar wacce ta hau na uku idan abin ya ja lokaci to shine ake samun matsaloli irin na misali da mu muke gani na kamar yoyon fitsari dinnan da ake magana. Na ce a gaida likita bokan turai a maida sosai. Zan gaida likitoci ba dan suke ba ha ba dan suke ba ha ba dan buɗe yabo ba ha badan dan buɗe yabo kurin wa dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi a cikin bayanin da likita yayi yi za a fahimci cewa matsalolin dai yana da yawa turukta kowaɗanne daga cikinsu suka fi yawaita a ƙasashenmu na afirka misali irin su najeriya da kuma niger yanzu kamar misali a nan kasashen najeriya da kuma wasu kasashen ma da suke nan yammacin afirka tunda kusan al'adunmu ɗabi'o'inmu da waye sai dai san samu bambancin kaɗan amma kusan duk tafiyar da ake cewa dukkan wajja ce yanzu kuma misali idan muka ɗauki shi wannan batu na zuban jini shi shi wannan babban matsala ne idan aka duba da ya fi kowanne don fiye da rabin matsalolin shi ya ɗauki kashi hamsin a ce a kasa matsalolin gida ɗaya shi kaɗai zai ɗauki kashi hamsin ma ba kuma ba kawai ya ɗauki kashi hamsin ba ne a'a ya zama na babban matsala ne wanda ba a samu taimako na gaggawa a game da shi yanzu nan kamar wasa za a yi a rasa kowa kuma ka san shi ba abu mai takaici a rayuwar ɗan adam a ce dalilin haihuwa kuma dalilin samun ba ah, taimako na gaggawa na maganan wurin haihuwa ɗin mace rasa ranta. Har ma diddiga sun nuna cewa wai hanyar da ta fi ban haushi na mutuwa ne ce uwa ta mutu dalilin haihuwa. Tunda kamar yadda muka yi bayani da farko mun yadda cewa ciki da goyon ciki ba jinya ba ne. Eh, rayuwa ce al'ada ce ta yadda 'yan adam za su karu a duniya. Saboda haka gashi shi kuma yana kawo don yanzu kamar misali a wannan na batun zuban jini da muka yi magana shi inda zai daɗa ba mutum takaici shi ne akwai haske da yake haskawa da za a gano cewa wannan mata da take da juna biyu yanzu in ba ta samu eh, wasu abubuwa ba kafin haihuwa tabbas za ta samu wannan matsala na zuban jini wannan ya nuna cewa ashe ma mun sa abubuwan da suke da alaƙa da zuban jinin kuma mun bari yana zama matsala a rayuwar iyayen misali idan mace aka ce ta haura shekara talatin da biyar tana da hatsarin zuban jini duk sanda ta zo haihuwa matar da ta tashi a wurin da ana hargitsi ba zaman lafiya bayan da za a fita a nemi magani ba tana da hatsarin da in aka zo haihuwa za a sami zuban jini matar da ta san tana ta san lokacin haihuwarta kuma tana zaune nesa da asibitin da za ta haihu kuma ta yi sakaci ta yadda ta fara naƙuda a gida ba tare da an je asibitin da za a iya maganin wannan ba ita ma ta san tana da matsala irin wannan saboda sanda za a ba a ɗauko kaka ta asibiti a matsayin taimako na gaggawa ake magana fiye da idan da ita ta taka da kafanta tun kan naƙudan ya faru an san cewa an yi tanadi ne mai jami za a fita an auna an shirya sai a haihu lafiya an jinin ma zai zuba an bi hanyoyi da za a kare wannan. Zanga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan buɗe yabo ba ha badan buɗe yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi. Dakta ya taɓa batun rashin zuwa awo ga mace mai juna biyu a cikin matsalolin da kan iya haddasa wa mace matsaloli yayin haihuwa ko kuma bayan ta. Shin dakta me yasa wannan matsala ta rashin zuwa ziyartar likitoci ko kuma awon ciki ta kici ta cinyewa a ƙasashe irin su Najeriya? Na, to shi kamar matsalar yakan sha bamban daga iyali zuwa iyali. alal misali kamar tun da mun yi magana waɗanda suke nesa da asibitocin da za su haihu matsala na farko shine ba ma ɗaukan haihuwa da renon ciki a matsayin babban al'amari mun ma rikon sako-sako ko kuma da ake cewa rikon sakainar kashi abin da nake nufi a nan shine misali yau idan uwa za ta aurar da yarta takan shiga a adashi wanda za ta dinga siyan kayan ɗaki sannan yau ta siya masa gado gobe ta siya masa haka dai har ta haɗa kayan da za ta aikata da ɗakin aure amma idan yau aka ce ita ce take da ciki ta samu ciki ba za ta yi wannan tanadi na ciki ta yi tanadin abubuwan da za ta buƙata lokacin haihuwa ba misali tunda tana nesa da asibiti za ta yi tunanin nawa ne kuɗin mota daga gida zuwa asibiti sannan a ina ake shiga irin mota da za ta kai A'a zai yi wa asibiti an rubuta su magunguna mutum ya je na renon ciki da zai sa jinin mutum ya bunƙasa ko an zub da jinin ma ba za a galabaita ba. To, an rubuta magani da a sharori na abinci nan ma ba. An zo lokacin da za a je awo nan ma ba a ji awo ba saboda dalilai iri-iri namu na al'ada zai yi mai gida ne baya nan bai ba da umarni ba zai yi kuɗin mota ne ba samu ba zai yi a'a sadaka ce ma ba ta bari matar ɗanta ta je asibiti. To, in aka haya wannan, in aka zo aka fara naƙuda maimakon an san ba ya awo a asibiti, to tun da naƙuda ta zo a tafi mu asibiti, nan ma sai a ce a ai kamata ya ce an a gida za a haya, ba za a je asibiti. Dalili wani ya ce ko wata ta ce ita kwanciyar asibiti ne da ake kwanta a haihu ba ta su. Wata ce a asibiti ne ma'aikatanmu ba sa karɓar sami biyu. ko rafi ya raba gari ko kuma a'a tabo ko an yi ruwa ko wani abu to sai zaman cin akwai wani abu da ya hana tafiyar da ta lafiya daga gida zuwa asibiti. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah taimake su amin. To masu sauraro ga shi daktar namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka a nan tilis zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe inda za a ji mu ɗauke da cigabansa. kafin nan dai a madadin shi daktar namu sa'idu ahmed likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya a nan ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya na ce a gaida likita bokan turai a maidaniya sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan buɗe yabo ba Badan dan da yabo kurin waka dai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa mai sama Allah ki ya ciwo amin don matasa. Bismillahirrahmanirrahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. To idan dai ba a mance ba muna cikin yin magana ne akan rawar da matasa da samari suke takawa wajen kare al'adun al'ummunsu domin isar da su zuwa ga zuriyar da za ta zo a gaba. Mun kuwa ji bayanai daga masana da ƙwararru ta fuskar al'adu da zamantakewa a tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar akan wannan batu. sai da dukkanin waɗannan wato masanan da muka yi hira da su bakunansu sun zo ɗaya a kan cewa halin da ake ciki a yanzu ba mai kyau ba ne domin kuwa samarin da matasan hausawa sun juya fuskar su ne suna kallon wato yammacin turai a matsayin alkibir da za su ɗauki al'adu daga gare ta maimakon tasu ta gado har ila yau mun ji dalilai da mabambanta da masana suka gabatar akan abin da ya sa hakan take faruwa da samarin a wannan lokacin to a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya a baya sai a gyara zama domin a ji yadda shirin zai kasance. rubutu wani rukuni ne mai muhimmanci a cikin ci gaban kowace al'umma a cikin al'ummar hausa wannan fage da ɗaɗɗe ne daidai da daɗewar addinin musulunci a cikinta kuma yana a matsayin wata hanya ce ta bunƙasa wato al'adu da kuma ilimi a tsakanin al'ummar ta hausawa a cikin shekarun bayanan rubutun ƙagaggen labaru a arewacin najeriya ya haifar da takaddama mai zafi a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu son kawo sauyi a tsakanin waɗannan ɓangarorin biyu wani salon adabi da aka bai wa sunan adabin kasuwar kano ya kunno kai domin jin yadda samari da matasa suke taka rawa a cikin wato al'adu na hausawa musamman ma dai ta fuskar rubutu na tuntuɓi ado ahmad gidan dabino wanda ya rike shugabancin ƙungiyar marubuta ta ƙasa reshen jihar kano a shekarun baya ga abin da yake cewa yake marubutan suna da yawa kasan na yi shugabancin ƙungiyar marubuta ta najeriya rashin jihar kano shekara uku baya da suka wuce kuma mun sha tara matasa a yi taro kamar da kara juna sani mu nuna musu cewa to lallai dai akwai buƙatar cewa duk abin da za ka rubuta na farko ka kula da addininka ka kula da al'adarka domin shi adabi na dubi ne na rayuwa al'umma idan aka kai shi wani waje wanda bai san bahaushe ba idan ya ga wani abin to zai ce haka bahaushe yake a wannan rubutun da aka tunda an ce bahaushe ne kuma wataƙila rubutun hausa ne saɓanin abin da wasu suke a akan samu gaskiya rubuce-rubuce na kyau masu nuna al'ada da addini da sauransu wanda ba za ka ji kunya kowa ya karanta ba kuma akan samu wanda suke gaskiya akwai abubuwa wa'anda sai kan karanta kalla ba za ka iya karanta a gaban ya'yanka da rayuwa kuma mafi eh, abin ne yanzu mata ne suka fi yawa a cikin marubutan ma maza ba su cika rubuce-rubucen da yawa in ga littafi irin na adadin kasuwar kano ko da ke ni na da wannan sunan na adadin kasuwar kano wadannan sha wannan muhawara a ƙasar Nijar mun ce a sai dai a ce adadin zamani ya kuma ake adadin kasuwar sani saboda sun aro ne daga wani can makin literature domin ni ne masu ɗalibai ta kan yadda da wannan ba za mu yi a adadin zamani adadin zamani akwai masu rubutu masu akwai kuma wanda suke gaskiya akwai gyara don haka ni a sani na na san mutane da yawa suka rubutu wanda ya kamata a ce ma hukumomi gwamnatoci sun taimaki rubuce-rubucensu amma ba a yi kuma su masu karatun da matsalar shi ne idan ma ka tsaya ya kace miki rubutun za ka yi na al'adar zalla na kaza wani lokacin ba ma za su saurare ka sai ka ga sun fi sauraro wancan da yake tada musu sha'awa ko nishaɗantar da su ko wani abu makamancin haka sai wannan ita ce babban matsalar dole akwai aiki a gaban mu. To bayan da muka ji halin da adabi yake ciki sai kuma fina-finai ta yadda su ma wani fage ne da samari suke taka rawa a ciki to a nan ma dai na tuntuɓi malam ado ahmad gidan dabino wanda yanzu haka shine shugaban rikon kwarya na ƙungiyar masu shirya fina-finai a jihar kano na tambaye shi domin mana bayani akan halin da wasamari suke ciki dangane da bunƙasa al'adun hausawa a cikin fina-finan na hausa gaskiya akwai kalubale na fita a fina-finan baya sun fi da'a sun fi nuna al'ada da sauransu a yanzu ma ana samu amma kaɗan ne daga cikin kamfanonin waɗanda kila ba neman kuɗi ne a gaban su ba kila ba sai sun shahara na a so suke fitar da sako da jama'a da sauransu wanda da yawa na san wanda suke kamfanoni ba so nake tuna ba daga wanda da an ce zai fi an tabbatar ba za a ga wannan abubuwan da mutane ba sa tsammani yanzu ga na rikon ƙungiyar masu shirya fina-finai ta jihar Kano wajen gana sosai mai kasu ya kokarin da muke ke yanzu an samu sabon gwamnati za a yi zuwa ita za a ita fata muke mu zauna da masu yin fina yayin da suke sun bar wasu ma'ana sun bar kano sun koma wasu jihohi mu yi taro mu tattauna ya za a yi an dawo da harkar fim misali ya a ce a kano ya za a yi a dinga yin abin da ke zai zama da akwai al'ada akwai addini da sauransu muna da wannan tunanin a matsayin ina rufe kafin har mu shugaban zaɓe a naɗa sababbin shugabanni amma gaskiya akwai ƙalubale a gaban mu kwarai matuƙa kusan kashi saba'in na fina fina-finan da ake yanzu ba sa wakiltar al'adun bahaushe da shi kansa bahaushe din in ka je wani wajen haka ce ga shi ta za ta ba inda za a yi kare duk da zai kasan tana ciki amma ba da ba ka da wata madogara za ka ce eh wannan ita ce al'adar bahaushe muna sa rayan tana sabon darakta na hukumar kafin finafinai zauna da shi mu tattauna cewa a baya an yi abubuwa wanda an tsaurara an tsaurara mutane an wai ba wannan ci za ta kawo gyara ba hana yin fim a kano daɗa ciyar da harkar baya daɗa kashe harshen hausa ya daɗa kashe al'adun hausa ya dalili na ta shi in an bar shi a kano duk wanda ya yi san zai kawo kano sai san sabbat ta duba masa in akwai gyara ta ce cira nan cira nan to ba zai yi saki biki ya farar da zai yi abin da ke so ba amma an ɗauke shi an kore su ko an matsa musu sun tafi Zaria sun tafi saboda waɗanda eh, ta fi da san sabbin a garin su ta ta jiha sai ta ƙasa. To bayan da muka ji waɗannan matsaloli da suke tattare da ɓangarori daban-daban dangane da rayuwar yau da kullum da kuma samarin suke taka rawa a ciki na tambayi malam sani janjuna wanda wato masani ne a fagen ci gaban al'ummu daban-daban a jihar maradi da ke jamhuriyar niger inda ya mana bayani kamar haka na ɗai gwamnati ne don saboda ita gwamnati ita ce duka kaf gaba ɗaya ita ce da ƙarfi iko authority wannan yanda za ta juyawa ta ce ga yanda ya kamata kowa ya rika sa kaya ga yanda ya kamata kowa ya to ga yanda ya kamata nake so al'umma samari nan da shekara ashirin su zama gwamnati ne ta kai wannan ta yi wannan shiri ta yi wannan tsari kuma kowa ya bi shi na ɗaya kenan na biyu akwai duka zalla kamar mutane da jawo masu gidaje kowa ya kamata ya sanda ya kamata shi koya ma ɗan shi tarbiyya ta kirki ta shi mance da gargajiya don saboda abubuwanmu na afirka akwai dama abubuwa da dama waɗanda suke na kirki ne wanda suna iya shiga cikin zamani duka gaba ɗaya na duniya kamar cewa da tarbiyya ta kirki ba ka sata ba ka wani karya ba ka wasu ɗan abubuwa ga waɗanda kaya na mutunci ka riƙe mutuncinka namiji da mace ga yadda ya kamata su zamana duk waɗannan abubuwan da ya shafi al'adun ne duka an ɗaya ne sai kula a To a Najeriya kuwa na tuntuɓi Farfesa Abdallah wanda shi ma ya mana bayani a kan waɗanda yake ɗora wa laifin taɓarɓarewar al'adu da kuma yadda wato samarin hausawan suke watsi da riƙo da al'adun. Laifin na ɗora shi kai tsaye akan gwamnati. Dalilin da sa na faɗa haka saboda shi matashi zai yi son zuciyarsa ne. Idan ɗan kasuwa ne shi wato ya ɗauki matsayin misali mu ɗauki kiɗa a matsayin ɗaya daga cikin nau'o'in al'adun da ake son a kare. In ya ɗauki kiɗa a matsayin sana'arsa zai yi ta kiɗan nan ne akan wanda zai janyo masa kuɗi ba ku zai yi kiɗan da ba zai janyo masa kuɗi zai kawo masa kuɗi ba shi kuɗi yake yi wa to saboda haka idan yace shi na zamani zai zauna ya ta yi shi ke na sai ta yi ya samu kuɗin da zai samu ya samu shahara da zai samu ya samu duk abubuwan duniya da yake so babu wani maganar ruwan shi da wani ya kare al'ada saboda al'ada ba ke gabansa ba abincin ne yake gabansa abincin da zai ci gwamnati ita ce alhakinta ne ta fito da wani tsari na kare wa'annan al'adun na fito da hanyoyin da za a dinga raya wa'annan kaɗe-kaɗen ba za baka misali ludwig van beethoven wani makaɗi ne na turawa da ya rayu fiye da shekara kusan ɗari da tamanin da suka wuce amma har kwanan gobe ana mai da ana maimaita kiɗan ludwig van beethoven yana yin wani rukunin kiɗa da ake kira classical music har kwanan gobe ana yin shi a nan inda kuke a iran ɗin na tabbata a iranian symphony orchestra suna kaɗa irin kiɗansa to amma ya mutu ya yi kusan shekara ɗari da tamanin da mutuwa to amma mutane ganin suke yi cewa bai kamata a ce an manta da shi ba saboda haka kusan kullum za ya kiɗan sake to haka mu makaran mu na gargajiya su shata su ɗan ƙwairo su ɗan ce su tanki da suwa duk sun mutu to mutuwar da suka yi shi ke na su ya ƙare a wurin sun banda shata ma da ake ta raya shi shauran da an riga an fara mamantawa da su to alhakin gwamnati ne ni a nawa ganin To ma saurare wannan shine ƙarshen abin da muke ɗauke da shi a wannan lokaci. sai a kasance tare da mu a lokaci na gaba domin ji mu dauke da wani jikon a ƙarƙashin wannan shiri na wato rayuwar matasa da kuma abubuwan da ya shafi ɓangarori daban-daban na rayuwar tasu a harkokin yau da kullum idan allah kai mu a lokaci na gaba za mu buɗe wani sabon jigo ne wanda zai magana a kan wato yadda matasa ya kamata su tanadi da kuma zama cikin shiri domin gobe idan sun zama manyan gobe ɗin su iya fuskantar ƙalubalen da ke cikin zamanin da suke rayuwa wanda shakka babu ya sha bamban da zamanin waɗanda suka gabace su a kasance cikin ƙoshin lafiya sai wani jikon. tarbiyyar iyali mai sauraro salamu alaikum barkan mu da warhaka ku saka sadawa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da ni awal kunya saba gabatar muku da shi a cikin makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOHIT Hausa da ƙashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya ƙara mana tsimi da daurin sauraron shirin. Shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shirin ne da yake ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu mu abin ƙauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don bin diddigin sauraron wannan shiri to malam zai kammala mana bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya yau ko dukiya gare ka idan baka da ilimin tafiyar da ita wannan dukiyar za ta zame maka guba da dama a yau muna ganin mutane daban-daban wanda sun mallaki dukiyan amma me ba su sanya za su su ji daɗin rayuwarsu da ita ba kaga to wannan shine a takaice sannan a mataki na gaba in muka dawo ɓangaren abin da ya shafi addini ya zo a ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa al-ilmu ya harusuka wa anta taharusul mal ka gani kai kai ne kake ilimi shi yake gadinka amma kuma kai kake gadin dukiya ka gani gadi wannan ilimi tsaranka yake idan yau misali kai ilimi ya kai ɗana ya kai abokina wannan ilimin zai zame maka zai zame maka mai gadi amma yau da kana da dukiya wa zai ita za ta yi gadin ka ko kai za ka yi gadinta? kai za ka zame mata mai gadi a kawai yaushe tunaninka ya za a yi katta kubce katta ɓace katta ƙare da sauransu amma idan kana da ilimi to zauna ka huta ɗan gata wannan ilimin duk abin da zai za ka yi a rayuwa kasuwanci za ka yi wani irin rayuwa kake so ka yi aiki kake so ka yi noma kake so ka yi na ci gaba wannan ilimin zai yi gadin ka ma'ana zai nuna maka ga hanyar da za ka bi ka ci nasara a cikin wannan aikin da kake so ka yi wannan ne ma'anan mai gadi mai gadi shi ne wanda zai tsare ka daga dukkan wani hatsari wanda zai fuskance ka a rayuwanka ka gani ko to ilimi wannan matsayin yake da shi a wajen ɗan adam ma dukiya kai ne za ka yi ta wahala da ita don ta kare amma shi ilimi shi ne zai ta wahala da akan ka don ya kare ka kaga a nan ma sai ya zama babu fuska da za a iya kwatanta mai dukiya da ilimi ilimi ya fi ya ku jama'a sannan idan muka dawo a alƙur'anance alƙur'ani yana gaya mana cewa duk mutumin da yake so ya ɗaukaka darajojinsu su ɗaukaka ko ma wani irin darajoji ne na duniya ne da na lahira to ɗaukan ɗaukaka yana ƙarƙashin ilimi da imani wannan shine nazariyan alƙur'ani game da ilimi game da ɗaukaka ya ku jama'a Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin Allah subhanahu wa yana ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku da kuma wanda aka ba ilimi zai ɗaga su me zai ɗaukaka su da wasu darajoji saboda haka ɗaukaka ka zama mai daraja a nazariyan alkur'ani yana ƙarƙashin abu biyu na farko shine imani na biyu shine mi shine ilimi saboda haka wannan idan ka ɗauka ya ku jama'a za ka fahimci cewa ilimi ya fi dukiya wannan a takaice kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dacewa sallallahu ala muhammadin wa alihi at tahirin thank you to madalla muna kara jan hankulan masu sauraronmu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan radio boh na birnin tehran wanda yake ƙarshen hausa tv daga nan kuma za mu zarce birnin ankara ne ta ƙasar ghana inda za mu tattauna da sheikh kamaluddin ahmad abubakar shugaban shi'awan kasar ghana wanda zai mana bayanin yadda za a koyar da yara sanin haƙoƙi da zai fara da sanin haƙoƙin allah subhanahu wa ta'ala akwai wasu haƙƙi ko haƙoƙi wanda yake na karataye a kan wuyayenmu to amma ba za mu iya ambata wannan wato haƙƙi da ke kan wuyayenmu duka za mu dai takaita akan wasu hakkoki wanda suke suna maimaita kansu yau da kullum cikin hakkoki waɗanda suke maimaita kansu yau da kullum shine farkon hakki shine hakki tsakaninka da ubangijinka wanda yake shine wanda ya halce ka hakki ka ne farko ka gane shi ka tabbatar shine wanda yake ya halicce ka domin in ka gane shi kuma ka tabbatar kaman shi ne wanda ya halice ka to hakinka ne kuma ka nemi wani abu yake bukata a wurinka babu shakka abin da yake bukata wurinka shine kai mai bauta in an ce bauta kuma ba wai sallah da hajji da zakka da azumi kawai shi ne bauta ba duk abin da za ka yi ka samu yardan Allah duka bauta ne in ka kauce da abin da yake za ka yi ka samu yardan Allah shi mu ce ba ka yi bautan Allah ba saboda haka hakki da ke kanka tsakaninka da ubangiji ba ka bayar ba farko kenan mu tabbatar muna da Allah muna da kuma wanda ya halce mu kuma wajibi ne kuma mu bi dokokinsa shi yasa dole ya kamata mu karanta menene dokokin Allah kamar da muke karantawa wurin malamai wurin sha'anin zaman mu a cikin duniya alakanka da makwabtanka alakanka da uwarka alakanka da ubanka alakanka da 'yan uwayenka alakanka da ummanka alakanka da dangi dangogin nan na iyayenka shi wanga abu ne wanda yake ya kamata mutum ka yi la'akari da su in ka samu wannan to shi mu ce ka ba da hakkin nan na Allah bayan hakkin Allah akwai kuma hakki kuma tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakaninka da imma alaihi musallatu wassalam shine dole ne kai musu biyayya dole ne kai ta musu salati dole ne hakkinka ne ka gane irin dokoki da an ka ajiye wa'inda su sun ka ajiye domin su ma kamar yadda ƙur'ani ke aje maka dokoki su kuma wa'annan bayan allah na su ma masu ajiye maka dokoki ne bisa wannan dokokin da an ka ajiye ya kamata ka bi wannan dokokin nan in ka bi wannan dokokin nan to hakkin nan da allah ya ajiye tsakaninka da wannan bayi ka tabbatar da wannan wato wannan hakki kenan malam bismillah to masu ga shi dai malam ya koro bayani sai dai sai dai lokacin ya yi mana halin nasa a nan kuma da masa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara godiya ta musamman ga waɗannan malamai malamin muntaka tahir da sheikh kamaluddin abubakar dukansu malamin beci a birnin yamai da birnin ankaran ghana a madadin radiyon hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ne awul kunya na shida bayan na gabatar yake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waƙa da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi Yahawa kashani da muhammad zanad wakili da fatan masu wariya su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi bari haɗa ku da wannan mawaƙi domin jin yadda ya tsara wakar ai saurare lafiya. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر چون نسل که گل باران شود کلبه میران من بازا ببین من حیرتم بشکن سکوت

yaha kashani da muhammad zanar kenan aka ji a cikin wannan waka da suka gabatar mana kuma anan ne zan jalin zamun shirin da fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu dauke da sabuwar wakar amma kafin nan ni da na kasance tare da ku a cikin shirin ka ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng اولین اولین خواب آرام ماست لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست رقصم در شله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرقصم در شله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرخصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه جان بی من نرو تا ابد با تو جان من بی تن نرو میرقصم در شله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرقصم در شله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه شادم دیوانه شادم دیوانه مستم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرقصم در شعله ها با تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه دارم هر لحظه بینم تو را یارم زل دارم برگرد پیدا کن مرا هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا